الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أزوج مع الله ما يوكي سركي مكومي كومي wanda cikin ikonsa ya haɗa fuskokinmu a wannan yammacin asabar na goma ga watan shawwal a wannan shekara ta 1434 kuma daidai da goma sha bakwai ga watan takwas shekara ta 2013 miladiya alhamdulillah muna roƙon Allah ta'ala da ya nuna mana ganin wannan watan mai albarka watan ramadan ya sa aka yi shi da mu aka kammala shi da mu kuma ubangiji wata ala ya sanya mu cikin waɗanda ake yantawa a wannan wata mai tarar albarka kuma ibadu da aka gabatar a wannan wata da sauran watanni muna roƙon Allah maraukin sarki da sunayen shi kyawawa da sifofin shi madauka da ya karba mana su sanin jira don mu a wannan masallaci shine domin shi gaba da karatu wannan littafin mai albarka lum'atul itiqad ta ibnu qudama ubangiji subhanahu wa ta'ala ya jikan shi da gafa dama muna karanta wannan littafi ne a jerin gwanan darussa da ake karantarwa a kan abin da ya shafa aqida ta ahlu sunna wal jama'a don sar aqida wacce yake akanta annabawa da manzanni sahabbai da tabi'ai suka rayu a kai kuma wannan littafi na ibn qudama ɗaya ne daga cikin littafai da ya fayyace tsantsar aqidar ahlus sunna wal jama'a kamar yadda yake akwai a cikin littafin al-aqida tahawiyya ta Abu Ja'far al-Tahawi ake da littafi na as-sunna ko usulus sunna ko sharhu sunna ko kitabu tauhid ko kitabul iman duk da suke magana akan abin da ya shafi tsantsar abin da ya zama wajibi mutum musulmi ya kudirce a zuciyarsa to a yau za mu ɗora inda muka tsaya a wancan daura da ta gabata wanda yake a wancan daura da ta gabata mun ciki ne a inda malam ya yi magana a kan siffar Allah subhanahu wa ta'ala ta magana cewar shi Allah maɗaukin sarki yana magana kuma sifar magana sifa ce ta kamala ba sifa ce ta tawaya ba duk wata sifa ta kamala ubangiji subhanahu wata'ala shine wanda ya fi cancanta wanda ya sifatu da ita duk wata sifa ta tawaya ubangiji subhanahu wata'ala ya tsarkaka daga barin wannan sifa da kuma zancen sifa ne na kamala kuma yana daga cikin zancen Allah madaukakin sarki alqur'ani mai girma akan haka malam ya bude fasali yake fasalu wa min kalamin Allah subhana alqur'an azim to da malam ya kammala wannan bayani shine za mu shiga aqida ta gaba daga cikin manyan manyan aqida ta ahlus sunna wal jamaa wacce yake tana cikin manyan manyan aqaid da ake bambancewa tsakanin waɗanda suke akan magana ta annabawa da manzanni da kuma waɗanda yake suke akan aqida ta bid'a ita ce magana kan ru'yatullah kan abin da ya shafa ganin Allah subhanahu wa ta'ala magana akan abin da ya shafi ganin Allah subhanahu wata'ala ba karamar magana ba ce domin duk waɗannan abubuwa abubuwa ne da suke da alaƙa da zatin ubangiji duk abin da yake da alaƙa da ubangiji subhanahu wata'ala to ba a karɓar shi sai abin da ya zo daga karantarwa ta Allah subhanahu wata'ala a cikin alƙur'ani ko ya zo a karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ingantaccen hadisansa domin ba wani ne da ar-ra'ayi yake da majal ba tunani ba wuri ne hankali ba wuri ne da yake da tsantsar kace mace ba abu ne da ya shafi gaibiyat ya shafi al'amuran Allah subhanahu wa ta'ala da yake abin da ya faɗa shi ake sallamawa wanda bai faɗa ba sai a yi shiru a ina fatan mun gane wannan da kyau abin da ya shafi magana akan ganin Allah subhanahu wa ta'ala yana da fuskoki kamar haka fuska ta farko shine ganin Allah subhanahu wata'ala a lahira fuska ta nau kenan ta ɗaya fuska ta biyu ganin Allah subhanahu wata'ala duniya da lahira fuska ta uku rashin ganin Allah subhanahu wata'ala duniya da lahira ba zai iya maimaita musu fuska ta farko ganin Allah subhanahu wata'ala a lahira wannan ita ce fuskar da ayoyi da hadisai da zantuttuka na annabawa da manzanni da sahabbai da tabi'ai suka tabbata ita ce tsantsar akira ta ahlus sunna wal jama'a cewar mummunai za su ga ubangiji subhanahu wata'ala a ranar tashi alkiyama idan sun shiga aljanna za su gan shi zai musu zance har Allah ta'ala yake cewa salamun qawlan min rabbir rahim amma akira ta cewar ana ganin Allah ta'ala duniya da lahira wannan akida ce da rike da ta sufaye ce mun karanta da zuwa cikin sharh sunna na Imam al-Barbahari yace duk wanda yake ana ganin Allah a duniya kafiri ne dan a da haka sai mutum sai ya shi kasa yace ya ga Allah akan zogale ya ga Allah akan rama ya ga Allah akan kaza a'udhu billah ya ga Allah akan tanka a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billah ta'ala Allahu amma yaqulu adh-dhalimuna ulwan sai kashi na uku wanda yake ita ce aqidar ihtizal da abin da ya shafi kawari cewa ba a ganin Allah subhanahu wataala ba za a ganin shi ba a ganin shi a duniya ba a ganin shi a lahira wanda ke da izinin Allah ta'ala wannan darasi namu zai kasance ne akan abin da ya shafi masa'in na ganin Allah subhanahu wataala shi yasa malam yake fasul da yake fasulin ya ce fasulin ne don raba waccan magana da wannan magana waccan maganar wancan fasalin ya yi magana ne akan abin da ya shafi alkur'ani mai girma wannan fasalin sai ya magana ne akan abin da ya shafi ganin da mummunai za su yi ma ubangiji subhanahu wata'ala rana tashi alkiyama kenan yana cikin abin da yake shiga karkashin imani da rana tashi alkiyama domin imani da rana tashi alkiyama rukuni ne daga cikin rukunai na rukunan imani dole ne mutum ya imani da rana tashi alkiyama ubangiji subhanahu wataala yake cewa laysa zarra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib walakin al-barra man amana billahi wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin walakin al-barra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin sai gabatar da iman da ranar tashi alkiyama haka ne yace man yakfur billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yawmil akhir faqad dhalla dalalan ba'ida da dai faɗa hadisin jibril manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan yace al-iman an tumina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir yana shiga cikin ima da ran tashi alkiyama mutum ya imani da duk abin da Allah ta'ala yayi bayani na zai kasance tun bayan mutuwa har zuwa shiga aljanna ko shiga wuta Allah ta'ala ya tsare mu shiga wuta sai ma yake fasulun rabewa rabe wacce magana da wannan magana sai ce wal mu'minuna yarawna rabbahum fil akhirati bi absarihim wa yuzuruna wa yukallimuhum wa yukallimuna qala Allah ta'ala wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira wa qala ta'ala كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فلما حجب أولئك في حال سخط دل على أن المؤمنين يرانهم في حال رضا وإلا لم يكن بينهما فرق ما لا يكي فصل ربيع والمؤمنون سو مؤمني دم ألجا الجنسية الاستغراقية المؤمني wanda yake ya shafi maza ya shafi mata domin duk abin ake magana a kansa duk wani kitab wani bayani da ya zo bai ware maza da mata ba to kitab ne ya shafi maza ne ya shafi mata duk da ko za ka iya gani ka ce ai wal mu'minun jam'u muzakkar salim ne mana jami'i ne na maza zuriya ba mata a ciki saboda ƙa'ida shi ne taghlibu zukur alal ina dan jayar da maza ga mata kuma da Allah ta'ala ta kada aflaha almu'minun alladhina fi salatihim khashi'un kaga almu'minun mummunai ba za ka ce mummunai ba za banda mata ba Allah ta'ala ya ce wal mu'minun su mummunai maza da mata Allah ya sanya mana da cikin su yarawna rabbahum za su ga ubangijinsu subhanahu wa ta'ala fil akhirati a ranar lahira bi absarihim za su ga ubangiji subhanahu wa ta'ala ne da idanuwansu wa yazuruna kuma za su ziyarci ubangiji subhanahu wa ta'ala wa yukallimuhum kuma Allah ta'ala zai magana da su wa yukallimuna kuma za su magana da shi qala Allah ta'ala ubangiji subhanahu wata'ala yace wujuhun waɗansu fuskoki a wannan yawma izin a wannan ranar nadiratun suna cike da haske suna cike da annuri ila rabbiha zuwa ga ubangijinta nadiratun tana kallon ubangijinta Allah ya sanya mu daga cikin su kaga wujuhun yawma alaha غضا ترهقها قترة ولا يقوم الكفرة الفجرة الله يسلم وقال تعالى kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya ce kalla innahum su dinnan an rabbihim dangane da ubangijinsu su zuwa kenan kafirai la mahjubun wallahi waɗanda aka kasance su ne ba za su ga ubangijinsu ba su zuwa kenan su kafirai sai malam ya ce falamma hajjaba ulaika a lokacin da aka tsare aka katanje waɗannan fi halin sukhti a hali na an yi fushi da su aka hana su ganin ubangiji saboda an yi fushi da su ubangiji ba zai gansu ba dalla wannan ya nuna kenan annal mu'minina lalle mummunai ya raunahu za su ga ubangiji fi halin rida a lokacin da Allah ya yarda da su kaga wannan fa'ul khitab wa illa in ko aka ce mummunai ba za su ganshi ba lam yakun bainahu mafar to ba zai zama akwai rigar mace tsakanin mummunai da kafirai kenan saboda su zabarai an ce an rabin noma idin lama don dangane da ubangijin su a wannan ranar an kasance su ba za su ganshi ba to idan aka ce su ba za su ganshi ba kuma ya zama na mummune ba za su ganshi ba to me kenan sai zama na babu mace tsakanin mummune din da da kafirai amma su kafirai ba za su ganshi ba tun da aka ce kafirai ba za su gan shi ba yana mummune za su ganshi kenan subhanahu wa ta'ala wannan su ne ayoyi da malam ya kawo domin ya yi bayani akan abin da ya shafi a kera ta ahlus sunna wal jama'a akan mummunai za su ga ubangiji subhanahu wata'ala ranar tashi alƙiya kuma dalilai ne suka tabbatar da haka ita a ahlus suna dalilan ne su ne aqidar ba aqida ce daban ba sai a ji a samu mata dalilai ba ina ba ta mun gane wannan da kyau malam ya kawo mana ayoyi guda biyu da suke nuna ubangiji subhanahu wata'ala za a gan shi ranar tashi alƙiyama aya ta farko wujuhun yawma idan nazara ila rabbiha nazara aya ta biyu kalla innahum an rabbihim yawma idan lamahjubun ayar farko mantuk ce nafsi ce an bayyana cewar za a ga ubangiji din aya ta biyu ta ba da fahimtar za a gani domin aya ta biyu ta nuna kafarai ba za su gani ba sai ya nuna mummunai za su gani waɗannan ayoyi guda biyu ɗaya ne daga cikin ayoyi da suke nuna ganin ubangiji a ranar tashi alkiyama daga ciki akwai faɗin Allah subhanahu wataala a cikin suratul Yunus da yake lillazina ahkamul hukna wa ziyada lillazin yana tabbata ga ahsanu waɗanda suka kyautata lillazina ahsanu yana tabbata ga duk waɗanda suka kyautata maza ko mata alhusna abin da yake tabbata a gare su ita ce aljanna wa ziyada da kuma ƙari akan aljanna din abubuwa ne kenan biyu abu na farko aljanna abu na biyu ƙari akan aljanna imam muslim ya rawaito hadisi daga suhaib ar-rumi kenan suhaib ar-rumi yace qara'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah kira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya karanta lillazina ahsanu al-husna wa ya karanta wannan ayar ta lillazina ahsanu al-husna wa ziyada ya karanta ta fa qala sai ce idza dakhala ahlul jannati al-janna idan yan aljanna suka shiga aljanna Allah sanya mu daga wa ahlun narin na kuma yan wuta suka shiga wuta Allah ya na sai wani mai kira kira ya ce ya ahal aljanna ya ku yan aljanna inna lakum inda Allah mau'ida lalle kuna da wani alkawari na musamman a wurin Allah wa yuridu an yunjiza kumu kuma yana so ya cika muku wannan alkawarin ina fatan kuna biyo ni sosai sai ya kulu sai su yan aljanna su ce ma wannan alkawari ne kuma wannan in suna ganin su masha Allah ko ce bace a cikin gidan aljanna ko ita ina aljanna ce kawai kace to wannan alƙawari ne alam yusaqqil mawazina na ashe bai nauyaya ma'aunin mu ba ya sa alkhairi ya rinjaye shari da in ba dan Allah ya yi haka ba waye za a sa aikin shi kadai babu taimakon Allah kyakkyawan aiki ya rinjaye mu na aiki sai suka ce ashe Allah sarki bai nauyaya ma'aunin mu ba da aiki bayyidu wujuhana ashe Allah sarki bai haskaka fuskar mu ba bayan fuskar wasu ta yi baki kirin mu kuma sanya fuskar mu fari fat nau kenan biyu wa yudkhilna aljanna ashe Allah bai shigar da mu kuma aljanna ba bayan bai shigar da wasu wuta wa jirna minan nar ashe Allah bai tsere da mu daga wuta ba abubuwa nau kenan hudu abubuwa hudu suka lissafa ashe Allah bai mana kaza ba ashe Allah to ya ma alƙawari kuma kenan Allah ta'ala zai cika mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa yakshifu al-hijab sai Allah madaukin sarki ya yaye shamakin da ke tsakanin shi da bayi wa mun gana da ku a cikin littafin usulul iman min nur hijabun su tsakanin shi da bayi haske ne inda zai yaye wannan da komai ya kone domin halittar da ubangiji subhanahu wataala ima wannan duwa duwatsun da gangan jiki in aka ce dutse na san da gangan jiki ta taso ba halittar da Allah ta'ala ima dutse bai sanya mai karfin da zai iya ganin hasken ubangiji ba shi yasa ma sallan mata da larabu wurin jabali da alahu dakkan wa khara mustasi'a falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilayka wa ana awwalul mu'minin to haka halittar da Allah ta'ala zai ma dan adam a aljanna to halitta ce da za ta iya ganin Allah subhanahu wa ta'ala amma wannan karfin idan nata a yanzu ba zai ga Allah subhanahu wa ta'ala ba ganin ko wuta ce aka karo sigari ka rufe idanka saboda hasken yi maka yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa yatshibul hijab sai ubangiji subhanahu wataala yayi shamakin da ke tsakanin shi da bayi fa yanzuruna ila Allah sai su ga Allah subhanahu wataala sai su ga Allah madaukakin sarki fama shay'un uqu ahabba ilayhi min an-nazar ilayhi babu wani abu da aka ba su da suka fi son wannan abin kamar ganin Allah da suke ya Allah ka sanya mu daga cikin su wahiya ziyada wannan shine ƙarin na hadisin ya ƙare akhrajahu muslim imam muslim ya rawaito shi ana fata mun gano wannan mutum kaga kenan wannan nafsi ne bayani ne akan fassara lillazina azal husna wa ziyada me ake nufi da wannan ziyadar shine ganin Allah da mummune za su yi ranar alkiyama a cikin gidan aljanna saboda bai kafa haka saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ina ba ta nufin wannan da kyau wannan riwayar cewar abin da ake nufi da aziyada a waccan ayar ta suratul yunus da nazira sunan suna wa ziyada abin da ake nufi da ita ganin Allah subhanahu wataala kuma a yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara an roto ban da hanyar suhaib rumi an roto ta waɗansu hanyoyi daban an roto ta hanyar anas ibn malik zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama manzan Allah ya fassara ziyara ita ce ganin Allah haka nan ubay bin ka'ab haka nan ka'ab bin ujra haka nan abu musa al-ash'ari duk waɗannan sun ruwaito zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga a cikin su akwai wanda yi tambayar kai tsaye yace ya rasulullah menene ko mece ce fassara lillazina asrul husna wa ziyada akwai wani ita ba manzo Allah yake ne al-husna ita ce aljanna ziyara kuma ganin Allah kun gane ko kuma ga wani a wannan hadisin manzo Allah din ne ya karanta ya karanta lillazina asrul husna wa ziyada sai kuma fassara kenan wani ita ce fassara ta manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama kuma ba sahabi ɗaya ne in sahabi ɗaya ne iroto ya zama dalili to amma an samu sahabbai da yawa kenan cewar wannan fassara ita ce fassarar manzo Allah sallama fayyataccen abu ne kowa sani cikin sahabbai kaɗan daga cikin sahabban da suka rawaito su ne waɗannan waɗanda muka ambata su hayab ar-rumi anas ibn malik ubay bin ka'ab ka'ab bin ujra abu musa al-ash'ari duk sun rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan fassara haka nan an roto daga sahabbai su ma fassararsu a wannan ayar ita ce a ziyara shine ganin Allah subhanahu wata'ala a ranar tashi alkiyama da mummune za su yi a cikin gidan aljanna an roto wannan ita ce fassara abubakar siddiq sai ita ce fassara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga abubakar siddiq ba shi da wata fassara tsakanin ta manzo Allah duk wani sahabi ba shi da wata fassara tsakanin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce fassara Abu Bakar Siddiq ita ce fassara Hudayfa bin Yaman ita ce fassara Abu Musa al-Ash'ari ita ce fassara Abdullah bin Mas'ud ita ce fassara Abdullah bin Abbas wannan kaɗan daga cikin sahabbai da wannan ita ce fassarar kun ga mun karanta fassarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun karanta fassarar kaɗan daga cikin sahabbai kaɗan daga cikin tabi'ai kenan kuma wannan ita ce fassara a cikin tabi'ai ita ce fassara Abdurrahman bin Abi Layla ita ce fassara Sa'id bin Musayyab ita ce fasarar al-hasan al-basri ita ce fasarar ikrima ita ce fasarar amir bin sa'ad al-bujali abu ishaq as-subai'i mujahid ibn jabal ita ce fasarar abdurrahman bin sibab ita ce fasarar qatada ibn di'ama as-sadusi ita ce fasarar abdahab ita ce fasarar abu sinan cikin tabi'ai kenan wannan kaɗan daga cikin tabi'ai kaɗan daga cikin sahabbai duk waccan fasarar na ziyada ita ce ganin Allah subhanahu ta'ala haka annabi sallallahu alaihi ya fassara haka nan sahabbai suka fassara haka nan tabi'ai suka fassara haka kenan yanzu wa ba'an ka ara arzal wa qawluhum fa qawlu rasulullahi afka wa ashrafu haka manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya fassara musamman aya ta farko kenan sai aya ta biyu ita ce ayar wujuhun yawma idin nadira إلى ربها ناظرة إذا ما آير تنا مؤمني تنا تبا تبا زاء بقبان جيجي سبحانه وتعالى لا نتاش على القيامة من إيه من يزاك جنشي سواء من من يسولي وعندما تفكى سوء تيفرين كر أو النارانا لا تعالى توجوه يوم إذن ناظرة إلى ربها ناظرة كأنما كثير صحابي إذا تفكر عبد الله بن عباس كأنما كثير تابعي إذا تفسر الحسن البصري إذا تفسر إكرمة إذا تفسر مجاهد ابن جبر إذا تفسر محمد بن علي بن حسين شكي أهل البيت كينا إذا تفسر زيد بن علي بن حسين إذا تفسر قتادة إذا تفسر الضحاك معنى إذا تفسر صحابي عموما إذا تفسر أهل البيت خصوصا كنت أتوانا بشوكو إذا تفسر صحابي عموما hakan nan waɗanda yake sha Abdullahi bin Abbas su Muhammad bin Ali cikin sahabbai yake na bin Hassan duk ita ta fassarar su cewa abinda ayar take nufi wujuhun yawma idin nazira ila rabbiha nazira ayar tana nuni ne za a ga ubangiji mummune za su ga Allah subhanahu wataala ranar tashi alkiyama a cikin gidan aljanna hakan nan kuma aya ta uku da malam abin nan aya ta uku da zamu kawo ciki ita ce aya ta biyu da malin ya kawo fassarar kalla inna mu'arrabin yawma idin la mahjubu cewar abin da aya take nunawa tana nuna waɗannan an katange su cewar ba za su ga ubangiji ba a wannan rana sai ya nuna mummune za su ga ubangiji subhanahu wata'ala a wannan rana tunda su ba a sha makance su ba amma kafirai an sha makance su na ga ce kuma innahu la salih wannan cewar tana nuni ne za a ga uban mummune za su ga ubangiji ranar tashi alkiyama ita ce fasarar al-hasan al-basri cikin tabi'ai kenan ita ce fasarar muhammad bin ka'ab al-qurafi ita ce fasarar ibrahim sa'id cikin tabi'ai da suke nuna cewa take nuna cewa wannan ayar lalle ilalla mummune za su ga ubangiji subhanahu wata'ala a ranar tashin alkiyama hakan nan ma kuma idan ka je bangaren fuqaha ka san ba fiqh ne zalla ba ba aqida ba ita ce fasarar imam malik ibn anas imam al-a'imma imam ita ce fasarar al-majushun ita ce fasarar muhammad ibn idris الشافعي الإمام الشافعي إذا تفسر وكيع إذا تفسر محمد بن عبد الحكم duk cewar za a ga aya tana nuni ne akan za a ga ubangiji subhanahu wataala ashe ai wannan cewar za a ga Allah ba wai da yazo kwanan nan ayar da Allah ta'ala ya ce da lillazina sun hasana wa ziyada mun samu ruwayoyi ta sahabbai daban-daban zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya fassara cewa abinda ayar take ziyada ita ce ganin Allah subhanahu wa ta'ala aya ta gaba ita ce ayar waladaina mazid lahum ma yashaquna fiha su yan aljanna suna da duk abin da suke so a cikin gidan aljanna din shine lahum yana tabbata a gare su ma sha'un duk abin da suke so domin ma al-masuliyya ce kuma tufidul umum kazaka man ma tufidan ma'an kullal umumi ya ukhayya fasma'a lahum yana tabbata gare su ma sha'un duk abin da suke so fiha a cikin gidan aljanna din sai Allah ya ce na mahi kuma muna da ƙari akan wannan to menene wannan ƙarin shine ganin Allah subhanahu wataala wannan ita ce fasarar Ali ibn Abi Talib ita ce fasarar Anas ibn Malik cewar ƙarin shine ganin Allah subhanahu wataala da mummuni za a cikin gidan aljanna a cikin a cikin tabi'ai ita ce fasarar Zaid bin Wahab duk waɗannan maganganun sahabbai da tabi'ai akan waɗannan ayoyi tunda dama shi ne masdarul na tafsiri daman fasara shi ne ka fasara qur'ani da qur'ani kun gane wannan da ke ku daya hanya ta biyu fasara qur'ani da abin da ya inganta na hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga mun samu cikakken fasara wa ziyada a hadisin suhaib ar-rumi ruwar imam muslim kan cewar ziyada din ita ce ganin da mummune za su yi ubangiji a cikin gidan ka kaga akan fasara ayat kenan kuma ayar haka manzala ya fasara haka sahabai suka fasara haka tabi'ai suka fasara kuna kina da ko kuma haka harshen larabci ya fasara kamar da bayani zai zo akai harshen larabci ya tabbatar da cewa wujuhum idan nadira ila rabbiha nadira yana nuna ganin ubangiji subhanahu wata'ala ne a cikin gidan aljanna ina ba ta mafi wannan da ke to inda za mu inda za mu za mu dunkule baki daya sai mu ce waɗanda suka wannan littafin da ke gabana shine sharhu usuli itiqadi ahlus sunna wal jamaa sharhu usuli itiqadi ahlus sunna wal jamaa nahibatullah allalaka'i wani ne ke juna a ganin shine hibatullah allalaka'i abul qasim هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري اللالكائي يا رب أشكرا تقلي أجل زينا شكرا دبو لا بني كنا كنا دبو قلي ya rubuta gara ta yana shekara dubu ɗaya da goma sha da ya ce kuna ko shekara dubu ɗaya a kwanci a ƙasa da ɗoriya shekarun sai ke kun gansu wannan kuma shine wannan yana sufuli na ɗaya na uku da na hudu ne a ciki eh, a cikin wannan kenan sufulin da ke baya yana ɗauke da na ɗaya da na biyu wannan yana ɗauke da na uku da na hudu na gaba yana ɗauke da na biyar da na shida na gaba yana ɗauke da na bakwai da na takwas duk ya fayyace tsantsar aqida ta ahlus sunna wal jama'a ne ba za ka samu rabon gado a ciki ba ba za ka samu hukunce hukuncen saki a ciki ba tsawon tsar a ke da harin suna wani jama'a ya ambata a ciki ya ce siyaku ya anin nabi sallallahu alaihi wasallam wa anin sahabati wa na fi ru'yatil na rabba a azza jerin gwanan abin da aka ruwaito daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da abin da aka rawaito daga wurin sahabbai da abin da aka rawaito daga wurin tabi'ai na ganin Allah subhanahu wata'ala da mummune za su yi a cikin gidan aljanna suna wannan babin kenan sai lissafo mana cikin sahabbai waɗanda ai da mun faɗin fasarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai lissafo mana kaɗan daga cikin sahabbai waɗanda yake an rawaito daga bakin su kai tsaye ciwon mummune za su ga Allah subhanahu wata'ala a cikin gidan aljanna daga cikin tabi'ai akwai abubakar siddiq ali bin abi talib abdullahi bin mas'ud mu'az bin jabal abu musa al-ash'ari abdullahi bin abbas abdullahi bin umar abu umama muawiya abu huraira jabir hudayfa anas bin malik Amar bin yasir zayd bin sabit hudalat bin ubayd da sauransu duk wannan an ruwaito daga wurinsu cewar mummunai za su ga Allah subhanahu wataala a cikin gidan aljanna hakan nan an ruwaito daga cikin tabi'ai kaɗan daga cikin tabi'an da aka ruwaito haka daga wurin su akwai sa'id bin musayyab akwai tawus tawus ake cewa ba tawus ba tawus bin kaisan al-yamani akwai mujahid ibn jaba akwai ikrima akwai muhammad bin ka'ab al-qurafi akwai ta al-ahbar akwai abul aliya akwai al-hasan akwai abdurrahman bin abi laila wa qatada wa abdurrahman bin siba wa abi ishaq as wa rabi' bin anas wa ibrahim as-sa'ir wa yazid bin abi malik wa abd bin ziyad al-basri wa dhahab bin muzahim wa abd bin umar az wa abu rabi' as wa abi sinan duk cikin tabi'ai an rawaito wannan daga bakin su kai tsaye mummune za su Allah subhanahu wata'ala a cikin gidan aljanna an roƙe daga cikin manya-manyan malamai an roƙe daga wurin malik ibn ana an roƙe daga wurin laif ibn sa'ad al-misri kenan al-awza'i zaka al-musabbih an roƙe daga wurin abdul aziz ibn abi salama al-majishun an roƙe daga wurin sufyan al-thawri sufyan bin uyayna sharik bin abdullah an-nakhai hamad bin abi hamad bin salama hamad bin zaid خارجة بن مصعب جرير بن عبد الحميد وعبد الله بن مبارك ووكيع ويزيد بن هارون ومحمد بن إدريس الشافعي وأبو نعيم الفضل بن الدكين وسليمان بن حرب وأبو النضر هاشم بن القاسم وعبد الله بن وهاب المشري بباء المدري إمام مالك بن أنس وعلي بن الحسن بن الشقيق وهشام بن عبيد الله الرازي وأحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة هذا أروي الإمام مالك أروي الإمام الشافعي أروي الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويا إسحاق بن راهويا بارهوية راهويا وأبو أبي وأبو ثور وأحمد بن صالح المصري يدفع حتى كل يوم يمكن هكا وزير الشؤون الإسلامية آه، الشيخ عبد العزيز بن صالح ministan harkokin addinin musulunci na kasar saudi arabia da ya zo faɗa ya ce kaza ake faɗa sai da ya jaddada haka ya ce ba kaza ba kaza ba kaza ba daɗin tasiri mutum ya yi ya karanta a ɗaki na shi gare ko kuma a karanta mu wani zai ɗauka tun da ya yi daidai a wajen su ba wani zai ce raha su ba wani raha wai ta kenan ko wasu ma duk ya faɗa haka ya ce ana cewa kaza ana cewa kaza amma dai kaza shi ya fi نعم وأحمد بن صالح المصري ونعيم بن حماد المروزي وأبو إبراهيم المزني ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم ومحمد بن جرير الطبري وابن خزيمة وعبد الرحمن بن أبي حاتم أنا جيت كيكو هكا يجيرو سو da ya jere su sai ya ce riwayatu abi huraira wa abi sa'id al-khudri sai kuma ya dauko riwayar abu huraira zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya koro su ya koro hadisai da suke nuna koma zuwa ga manzon Allah sallama akan za a ga Allah subhanahu wataala sai ya zo ya kawo hadisai da suke koma zuwa ga Abu Hurairah Abu Bakar Siddiq ya kawo hadisai da aka rawaito zuwa ga Ali bin Abi Talib ya kawo duk waɗannan da ya ambata sannan kuma iyo tilawar hadisan da aka rawaito zuwa gare su duk da wannan yake nuna cewar mummuni za su ga Allah subhanahu wataala a ranar ƙasa kaga an ruwaito ruwayoyi masu tarin yawa zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ruwaito an faɗi kaɗan daga cikin dubin dubatar sahabbai da suke da wannan an ruwaito daga wurin tabi'ai duk sun faɗi cewar mummunai za su ga ubangiji subhanahu wata'ala ranar tashi alkiyama an ruwaito daga wurin tabi'ai an ruwaito daga wurin atba'u tabi'in kun ga sahabbai sune almajiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tabi'ai sune almajiran sahabbai atba'u tabi'in sune almajiran tabi'ai kullu da ke ko to waɗannan su su imam malik ibn arab haka silsila take manzon Allah haka ya karanta da sahabbai sahabbai ga suka karanta da tabi'ai tabi'ai ga suka karanta da atba'u tabi'in isa kake ganin babu wani bambanci a ce ko malikiya sun ce gaba hanabila duk da babu wannan aka abin da shafa ina ba ta mun fahimci wannan da ke kun ga wannan yana tabbatar da tsantsar aqidar ahlus sunna wal jama'a cewar mummunai za su ga ubangiji subhanahu wata'ala ranar tashi alkiyama kuma wannan mutane da aka ambata a ciki kama daga littafin da aka ambata wanda yake littafin na hibatullah Allah laka'i wanda ya rasu shekara ta 418 kun gane ko batun ma mutum ya ce aƙidar wahabiyawa ce to ga wani yana tallata jahilcin sa cikin jama'a saboda ne saboda Muhammad bin Abdul wahab ya rasu ne a shekara ta dubu ɗaya uhuh, da ɗari biyu da goma sha biyar ko da shida ya rasu shi wani ya rasu shekara ta ɗari hudu da goma sha takwas sannan sai da lissafo zantancikan malaman da ke zamani da su a wannan ɗin sai ya tsiri lissafo abin da aka rawaito zuwa ga manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam farin kada ya lissafo abin da aka rawaito zuwa ga sahabbai ya lissafo zuwa ga abin da zai zai koma zuwa ga tabi'ai kenan yace aqidar ana ganin Allah subhanahu wata'ala a ranar tashi alkiyama mummune za su ga Allah a cikin aljanna yace aqidar wahabiyawa ce to hakan ya ɗebo ta da ya ɗauko da la babu kanmu saboda ita ce aqidar annabawa da manzanni ita ce aqidar sahabban manzon Allah sallama wa ala ra'asim abubakar ba mu fada a ciki ba ita ce aqidar duk waɗanda ita ce aqidar su to kenan wannan ya nuna maka batun a zo a yi wasu fas a ce ai kaza wajen mamazin nadira ai wa ila rabbiya ai ila amri rabbiya a ubillah ko tana tana sauraron al'amarin ubangijinta a ubillah a cikin waɗanda aka mata akwai da ya faɗi wannan babu wanda ya faɗi wannan abin da ya kyau su nasu ambata haka shine ne su yadda da za a ga Allah amma da yana ambata mana cikin ahlus sunna wal jama'a ita ce mummune za su ga ubangiji wata ala a cikin gidan aljanna alkiyama kenan aqidar sufa ita ce ana ganin Allah su ko a duniya ma ana ganin Allah kun fahimci wannan duk kuma da waɗannan ko da kun san addini da bayyana suka nufa ba ina ba ta mun fahimci wannan da kyau sai abin da ya shafi mabiya addinin shi'a da masu aƙidar itizal irin su jarullah azzamakshari da suke ganin ba za a ga Allah ba a ganin Allah duniya da lahiya ina ba ta mun fahimci wannan da kyau ka dai kike lura akan za a ga Allah ita ce fasarar annabi sallallahu alaihi sallam ita ce fasarar sahabansa ita ce fasarar almajiran almajiran duk ita ce fasarar kun ga wannan shine tsantsar da ake cewa akan fahimtar magabata ga yadda mazala la fasara ga yadda sahabai suka fasara ga yadda almajiran sahaban suka fasara ga yadda almajiran tabi'an suka fasara da suka ce ba za a ga Allah ba kun bai tona da kyau ko sai suka kama hujja da abubuwa guda abu na farko fadan Allah ta'ala da yace la tudriku al-absar wa huwa yudriku al-absar wa huwa al-latif al-khabir abu na biyu lan tarani walakin انظر الى الجبال فان استقر مكانه فسوف ترى sai tun da Allah ta'ala ce la tudriku al-absar to kallalle ila Allah ba a ganin Allah ahlus sunna suka ce ku kallaci gundarin bakin larabci me aka kore idrak me idrak ganin abu gaba daya la tudriku al absar ganne ba ta ganin Allah baki ɗayan Allah subhanahu wataala in sha ta'bir ina ba ta mun fahimci da kyau kenan ko da yan aljanna sun ga Allah a cikin aljanna za su gashi ne baki daya a kenan ganin Allah da za su yi a cikin aljanna bai ci karo da ayar suratul an'am ba sawa'un ko da ka ce aya tana nufi ne a duniya ko tana nufi ko ma ka nufin alahiran ne abin da aka koya shine ne idrak in aka ce al kuma ita ce al-ihata kamar yadda mutanen annabi Musa alaihi salatu wasallam suka faɗa gaba zaki baya da masa gara gaba tekun bahar annur wanda zai kira bahar maliya baya fir'auna falamma tara al-jam'ani qala ashabu musa inna la mudrakun saboda babu wani guda da zai tsira a wannan datsewa da aka musu ko a da su suke gani saboda bayan fir'auna ne da tawagarsa da rundunoninsa gaba kuma teku ce ba harmaliya ce to ina kuma za a tsira ya suke amfani da inna la mudraku ala kalla inna ma rabbi sai haji kenan abin da ake aka kore shi ne idrak saboda ka ayat suratul an'am bata kore cewar mun bane za ta ga Allah subhanahu wataala a cikin so a cikin aljanna abu na biyu sai ayat da ke cikin suratu al-a'raf daga ce ai Allah ya ce lan kuma lan harfu nasbin ne aha yushiru wa ta'did wai wa ta'did da nufin har abada harafi ne na nasbin da nafiyun nafiyin kuma abin da aka kore har abada aka kore shi wallahu alam a iya sani wanda ya rubuta wannan fassara shine az-zamakhshari akan cewar ya rubuta wannan fassara ne akan cewar ba za a ga Allah subhanahu wataala ba saboda Allah ta'ala ce ba za ka ganni ba to inda ba a gani ba inda gani Allah ba zai yi ba da bai ce da annabi Musa alaihi salatu wassalam walakin yanzur ila al-jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani ba ashe ganin Allah jaizi ɗaya abu na biyu cewar lam tana nafiyin har abada wannan ba haka yake ba kuma an kakaba mata wannan fassarar ne don a cimma wannan manufa kuna jira da kyau ko don haka aka kakaba mata manya-manyan malamai da duniya ta aminta da na'awunsu na farko ga dauki ibn hisham al-musri wanda ibn khaldun yake cewa ma zinna wa nahnu bi misra nasma'u annahu buhara bi ما زلنا ونعم بالمغرب نسمع أنه ظهر بمصر عالم بالعربية يقال له ابن هشام أنا من سيبويه yace ba mu gushe ba muna yammacin duniya muna jin labarin wani babban malamin na nahawu ya bayyana a ƙasar masar an ce ya fi fi da yayi sanin na hau nahawu sunan ibn hisham wannan shaida ce akan shi masa na nahawu ne ko ba shaida ba ce shaida ce a cikin littafin sakakwarin nada wa balli sada ya ce duk wanda ya ce lan tana na na har abada ba haka ba ne ke ibnu malik a cikin lissafinsa alkafiyatu shafiya mai baiti dubu uku da wani abu da ya rubuta ta tsantsa a kan nahawu da ya ga samari kuma jikinsu ya yi sanyi kan karatun nahawun sai ya dawo da shi baiti dubu ɗaya da biyu ita ce alfiya nan wacce kake janta tana janka ka gane ko to wanda yanzu ne shekara ɗari shida da wani abu ya rasu ɗari shida yanzu to wanda yanzu ne kenan ya zai daure ta eh, a cikin littafin su alkafi ya shafiya yake cewa wa man yara maka ya dilan mu'abbada fa qawluhu jidhu wa siwahu fa abuda yace wa man yara maka ya dilan mu'abbada duk wanda yace ana yin nafayi dilan nafayin kuma har abada fa qawluhu jidhu magana shi kai wa tsirita kamar ya mishi maganarsa magararsa wasu wani sa'abuda sabanu wannan zahin karfafa don sabanu wannan ayoyin qur'ani sai karfafa don inda lan tana ba da nasarin har abada da Allah bai haɗa lan da abadan ba da bai ce kun in kana kula kuma darul akhirah inda Allah ya ta min duni nas fatam wannan ulmota in kuntum sadiqin walan yatamannahu abadan da ba hada lan da abadan ba walan tuflihu idan abada galan ka kuma abada ina ba ta mafi wannan da ke kaga ba a hada ba sai nuna ya nuna zahiri kenan ko za ka yi na hauka gaban ahlus sunna kar ka dauka arabiya ce zalla kawai za ka yi ta gaban kowa sai ya ba maka mummunar akida kana ganin na hauka yake koya maka allah salamata wal afiya saboda ka magana akan a ce lan tana ba da nafi min har abada wannan ba su taso ba ɗaya kenan na biyu shin walan ya tamannahu abada ba za su taɓa burin su mutu ba har abada wannan ana nufi ne a duniya ko kuma ana nufi ne a lahira ko ma da ya ce abada din yana nufin duniya ne a yana nufin har abada ce abada ce ta duniya ko abada ce ta lahira domin a lahira ubangiji subhanahu wataala ya ba mu labari yace wa na da ya maliku da ya kabi alayna rabbuk wa na da kuma su yan wuta za su yi kira su ce ya malik ya kai mala'ika mai tsaron gidan wuta da ya kabi alayna rabbuk ubangijin ka ya kashe mu sun yi burin su mutu ko ba su yi su mutu ba sun yi burin su mutu kuma Allah ya ce wa tamanna yatamannahu abadan kuma qaddama aydihim a kenan ana nufin abadan din ne a duniya ba ana nufin abadan kuma a lahira ba saboda rayuwar duniya daban rayuwar lahira daban ina ba mun gane wanda da ke kowace zubin ta daban saboda haka abinda wannan ya nuna kenan sai abu na uku da na ce mana lafazin larabcin ayar wujuhun yana mai zinnadura ila rabbiha nadura yana nuna cewa za a ga ubangiji kullum ce lafazin larabcin banda fassarar magabata da aka nuna domin ita lafazin nazara a larabci tana da fuskoki guda uku ko dai ila ta biyo ta kamar afala yanzuruna ila al-ibil kaifa khuliqat afala yanzurun yanzurun me ya biyo su ila ko kuma fi ta biyo ta afala yanzuru fi malakutu samawati wal ard me ya biyo ta fi ko kuma ta zo babu ila babu fi unzuruna naktabis min nurikum ila tu'u wara'akum faltamisu nura fuska nawa kenan fuska uku wannan wata ke gaban mu wace ce mai ilaki ku je yau mai izin nazira ila rabbina nazira sai malamai suka ce idan ila ta biyo annabur kuma shi suka to yana ba da ma'anar gani ne kai tsaye dan Allah ta'ala shin ba za su kallaci raƙuma ba a ba su ba za su saurari raƙuma ba kuna ji da ke ko idan kuma fi ta biyo ta ana nufin tunani abaran yanzuru fi malakuti samawat ba za su tunani ba a ƙarfin mulkin Allah subhanahu wata'ala da san mai bakwai da kasu bakwai wa ma khalaqa Allah min shay wa an asa an yakuna qad iktaraba an bi ayyi hadithin ma'lum yanzu wace sai wacce ba ila ba fi idan ka same ta babu ila babu fi tana ba da ma'anar sauraro jira hal yanzuruna illa ta'wila ai ba abin da suke jira sai fassarar abin da aka faɗa musu hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul mala'ika ba abin da suke jira sai mala'iku su zo musu kaga ba za ka ce ba abin da suke gani sai mala'iku su zo musu ba saboda ila ba ta biyo ta ba fi ba ta biyo ta ba dole ka zazzara. hal yanzuruna illa an ta'tihumul mala'ika ai ba abin da suke jira sai mala'iku su zo musu kaga sai ka fara jira unzuruna ku jira mu ku tsumaye mu ku saurara mana na kuka bisu nurikum mu fauci wani abu mu samu wani abu mu yafaci wani abu na hasken ku ilar da uwa ra'akum fantami sunura sai nuna kenan ashe lafazin ya nuna za a ga Allah subhanahu ta'ala a ranar tashin alkiyama don ya wujun yawma idan nafi'a so da haka wannan shine abin da yake tsantsar bayani mummunai za su ga Allah subhanahu wataala a cikin gidan aljanna mutum ya zai ce wujuhun yawma idin nazara waɗansu fuskoki a wannan ranar suna da haske ila rabbiha nazara tana sauraro tana jiran al'amarin ubangijinta ta tara sai sai da ba da ai nazar din ila ce ta biyu shi kuma sai ya ba ta ma'anar a wacce ba ta da ila kuma alhalin wannan tana da ila to da ne kage yayi tahdis kenan yayi ilhad yayi almai yayi abin da ba musulunci ba wannan hatta aqidar ɗan shi'a da kake ganin su masu yawa kan titi na a kasan nan yawan su suna da wannan aqidar karka ce wasu malaman hatta jahilan suna da aqidar haka dan su ai malama a ciki za ga duk ƙungiyoyin bid'a da su yadda da irin wannan ba Isa aka karanto fassarar manzon Allah sallallahu ta'ala wasallama da fassarar tabi'ai da sahabbai da sahabbai da tabi'ai da ma fassarar ayar a bangaren larabcinta shi yasa kuma wannan aqidar ta cewar mummune za ka ga ubangiji subhanahu wata'ala a ranar tashin alkiyama tana cikin manya-manyan aqidar da ahlus sunna wal jama'a suke bayanin ta a cikin littafin su. haka da ibnu qudama yi bayani a cikin wannan littafi lumatul itiqad shaykhul islam ibn taymiya yi bayani a cikin lamiya yace wal mu'minuna yarawna haqqan rabbahum ila as-samai bighayri kayfin yanzilu ibn abi dawud ya faɗa yace wa qala tajalla Allahu li khalqi daratan kama al-badru la yakhfa domin ce da da goyon baya da ayoyin Qur'ani suka tabbatar da ita ba wai zuwa aka aka akida ba ake zo aka zo ana neman mata dalilai ba a'a ba haka bane abin wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيتي حديث صحيح متفق عليه إنا لله وإنا إليه راجعون يوا ما كان يقوى يكرتو أكفك تجرى عن نفسه من ذا الله سلم إنكم لن إنا سترون ربكم دسن نزاد ذو أبنجزكم يا الله تسعين عمر بشكل kama tarawna hadal qamar kamar yadda kuke ganin wannan wata ya nuna musu wata a lokacin watan ya cika irin yanar sha uku sha hudu sha biyar ɗin za a gari ya yi tangararan sha biyun dare ka ganga kamar garjin asara kake gari ya yi tangararan mala haske ya riga ya zama ko ina wata za a in ku dubu ne in ku miliyan to miliyan ne babu wani cunkoso kowa zai gaji rasulullah ya ce Lallai ku za ku ga wannan watan la to da mu na fi ru'yati ba ta ma tsatsa lokacin ganin nashi dan ba ranar ɗaya ga wata bane da za ci yana yana ci yana kasan falwayan nan ya a daidai ganyen nan ai ya hadari ya shige shi ba lokacin ka kaga na farko kenan da rana ta biyu haka za ga ana nuna wata isa yake da sunan shi na fidan domin ana ɗaga murya wurin ganin shi a cikin yau gashi nan gashi nan to amma ana magana ne a wata lokacin da yake ranar goma sha hudu dana kuma shi ɗaya ba sai an nuna maka wata ba kuma ga kuma za ka shi garau ne rasul mai ce babu wani hadari a saman babu komai a gaban shi kuna ganin wata a wannan lokacin babu hadari babu gajimare babu komai kawai wata ne zallan shi shine la tuzamuna kamar yadda kuke ganin wannan watan haka za ku ga Allah subhanahu wa ta'ala sai malam ya magana wanda ke yi kuci ka hadisin yace hadisin sahihun hadisi ne ingantacce muttafaqan alaihi da bukhari da muslim suka rawaito sai ma ne ce wa hadha tashbihu lirru'yati bi ru'ya la lil mar'i bil mar'i fa inna allaha ta'ala la shabiha lahu wa la nafi yace wa hadha wannan bayanin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yace za ku ga ku kamar yadda kuke ganin wannan wata kullu rabbi ta ku ba wata kamar yadda kuke ganin wata amma haka haka za ku ga ubangiji haka a'a yace kama ta ne gani da gani kamar yadda kuke ganin wata babu matsatsa haka za ku ga Allah subhanahu wata'ala babu matsatsa ba wai yadda kuke ganin watan shi karan kashi a matsayin shi da ake gani haka za ku ga Allah subhanahu wata'ala a daidai nan wajen da zai ga wata ba shi sa ce la lil mar'i bil mar'i ba wai abin da ake gani da abin ba ana kamanta Allah da wata bane subhanahu wata'ala shi sa yace fa inna Allah ta'ala domin Allah madaukakin sarki la shabiha la babu wani abin da yake kama da shi wala nazira la babu wani abin da yake irin sa subhanahu wa ta'ala kaga ayoyin sun tabbatar ɗaya kenan Allah ta'ala ya dora manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayyana bayanin ayoyin yace wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wal alam yatafakkarun ma da hadisai da suke bayanin abin da lillazina amanu kula wa ziyara ta kunsa sannan kuma Allah sallallahu alaihi bayanin cewar za ku ga ubangijinku kamar ka wanda yake waɗannan suna tabbatar da tsantsar aqida ahlus sunna wal jama'a akan mummune za su ga Allah subhanahu wataala ranar alkiyama a cikin gidan aljanna ya Allah ka sanya mu daga cikin su Allah ka mana muwafaqa Allah ka tsare mana imanin mu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wal